ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيومنا سابعة الأمين شاء أكو ربيع الثاني بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة ثلاث وأربعين وأربعمائة وألف من الهجرة أنا مكان رجل يوم فرقم ranakun da ake ce musu ayyamul biyu to ya kamata mu hararu yaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke tare da wayannan kwanaki lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abun kwaikwayo ne cikin ibadun shi gaba ɗaya لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة أما التي لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا يقول كل النبي صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم كوي كل النبي صلى الله عليه وسلم أورا من دما كان أبو بني كوي ba wai dunkula hannu bane ne za tashi kawai a abin ya wuce haka laqad da na fi rasulillahi uswatun hasana kuna da kyakkyawan kwaikwayo ce fi rasulillahi sallallahu alaihi gaba ɗaya shi ke Ta duba daga saman kan shi har zuwa kafar shi can ƙasa gaba ɗaya abin da zai abin kwaikwayo ne yau kan shi ya yake yi to sai ka kwaikwayi annabi sallallahu alaihi wasallam wajen yadda yake yi da kanshi kamar ya ke nan shi kuke aisha rabbi Allah ta ke cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yujibu tayammun fi tana'ulihi wa tarajjulihi kaga yanzu wannan hadisi ya hada maka daga kai har zuwa kafa ke annabi sallallahu alaihi wasallam yana ayatar da shi fara sa takalmi da dama kaga kai ma sai ka kwaikwayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zaka sa takalmi sai ka fara sa ne dama wa tarajjulihi wajen kai kanshi in zai fara yana fara da gefen dama ba wai ma ka tsara ko ina bala ko aski ne wannan sun ka fara mai aski sai aski dama to ga wannan shi ma abin kwaikwayo ne da gurin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wa tarajjulihi wa zuhurihi wajen tsarkin shi wankan shi ko alwalan shi yana fara da dama da ce wa fi sha'anihi kullihi sana a cikin sha'anin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gaba ɗaya gaba ɗaya ya kasance yana farawa da dama duk abin da ya kasance na karamci ne za ka samu ya sa dama kamar musafaha dama fita daga sallah assalamu alaikum wa rahmatullah sai dama a sallan sai ka ya dora hannun dama shi ma kan mai alal yusra kaga ana gabatar da dama shi dama sha dama dama da yawa za ka samu akwai yadda mu muke yi kuma ya saba sunna in ci maybe da dama sha da abu kuma ka ziyarci masu ci da biredi da yawa za ka ga mafi yawancinmu ko ba sauki 80% ba sa damuwa da wannan sunna hmm? kamar haɗama ne mana yawa ko ya ne ko rashin sani ne Allahu a'lam mutum zai rike da hannun dama zai rike da hannun hagu sai kaga yana kaiwa da hannun hagu yana kaiwa da hannun dama gaba ɗaya dai da hannaye guda biyu kuma annan sallan zai ce idan ɗayan ku zai ci faliya kun bi yaminihi wa idan shariba falyashrab bi yaminihi fa inna ash-shaytana ya'kulu bi shimalihi wa yashrabu bi shimalihi to kaga wannan shi ma akwai kwaikwayo da manzan Allah sallallahu ba wasallam ibadun shi abun kwaikwayo ne na farilla sallah ne azumi ne wanda za ka kama akwai wajen alwala muna tare da sifatu sifatu ruhin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam Dukkan alwala manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ka zo wajen sallah kana tare da me sifatu salatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam Dukkan sallar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan ka zo aikin haji kana tare da mai sifatu hajjin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam don ka zo wajen ci ma ci sifatu akli wa shurbin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam komai za ka samu akwai ina manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to daga ciki akwai abin da ya shafi azumin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam azumin kuma musamman na tatawwi shi na ga wannan littafi mai take ahkamu صيام التطوع أحكام صيام التطوع وكنت وكنت أذني بارك الله لتطوعه دراسة فقهية مقارنة الدكتور محمد بن سعد شيلتان تنهر تطوعي أقوي تاتي كما ولا أظن أنا ده مهمني daga cikin tsawo in الله صلى الله عليه وسلم akwai azumi yau alhami yau alhami a matsayinta na alhamis sannan kuma akwai azumin yau a matsayinta na sha uku ga wata mana kenan yau abubuwa biyu ne suka haɗu ke daga wannan za mu yi hange za mu yi waiwaye ba wani yana cewa waiwaye a dan tafiya ina hukuncin azumin yau a matsayin da na yau alhamis to lalle abu huraira radiyallahu anhu ya ba mu labarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma yanda yake azumi al-imamu nawawi dan albarka ya sa mana babi na 229 a riyadu salihin 229 a maimakon a ce mu ɗauko wannan cin sukutin zai dan ba mu wahala na fita kuma a takaice tun da magana minti talatin minti arba'in yana ga wancan duk zai wadatar insha Allah 229 wanda ke da riyadu salihin sai ka garza ya ka buɗe ko mangana da shi a waya yanzu fim fim fim za ka yi buɗe kayanka babu istihbabi sawmi al-ithnayn wal khamis shi mustahabbi ne azumin litinin da kuma alhamis litinin alhamis da tun da yau muna yauki alhamis to mu je tare zuwa alhamis din mu je an abi hurairah radiyallahu anhu عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس أنا بجرود أيكم تنين دا الحميد تنين دا الحميد أنا بجرود أيكم باني litinin alhamis wannan sallallahu alaihi wasallam yake cewa fa uhibbu an yu'rada amali wa ana sa'imun yana so a tafi da aiki shi gurin Allah irin rana ta yau din nan alhaji shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana yana azumi kaga ni ko kai kuma ina so a tafi da aiki na gurin Allah ina cin indomi har da kwai ko kuma ina cin dumame hmm? ko kana shan ruwan lipton alhamdulillah dai amma dai mafi yawanci dai ba wani abinci yanzu mai daɗi yake ci ba musamman gado wa ɗan najeriya ba ka da gane mana cikin wahala sai ka je kasashen waje za ka in za a yi abinci kamar na safe ko na rana ko na dare za a yi abinci kusan guda goma wallahi abinci guda goma daban-daban a lokaci ne kuma amma mu sai mai layi a ce tuwo da miyan taushe shi ke nan alhamdulillah da ma zuwa can haka ake asalin wanda suke mora duniya eh abinci kala goma wallahi wani zai ce me kake faɗa ne sai akai ni me kake faɗa abinci kala goma to to ga ganda ma irin wancan ne ce zan more da dumamin da ruwan lifton ba wanda ka fi suna ba eh ka suna kai ka more ce yau ana tafiya da ayyukan mu gurin Allah to ni ma ina so a tafi da aiki na gurin Allah ina mai azumi kai irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ka falalan ne alhamis kuma a matsayin ta ta sha uku ga wata rawahu tirmidhi wa qala hadithun hasanun imamu tirmidhi ya rawaito wannan kuma yace hadisi ne hasan hadisi na farko ke hadisi na biyu aisha radiyallahu anha take cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yataharra صوم الاثنين والخميس oke kaga isnin da kamin dai suna tafiya kafada da kafada ke annan sallallahu alaihi wasallam yana kirdadin yin azumin litinin yana kirdadan yin azumin alhami oke yau yaushe ne sai ya ce ma ya rasulullah yau lahadi ki a ah, gobe alhami gobe litinin kenan a za mu tashi da azumi yau yaushe ne sai ka ce yau laraba ne a yau laraba gobe alhamis a insha Allah za mu tashi da Shi ne ya taharra صوم الاثنين والخميس رواه الترمذي وقال حديث حسن kaga duka hadisai guda biyu nawa kenan nan tirmidhi dan albarka yana da kamishi wallahi akan ana bujiro da ayyukan mu ranar litinin da alhamis akan annan sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana kirdadan litinin alhamis to yau a matsayin ta alhamis kenan kaji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana kirdadan min azumi sai kuma kwanaki na farin wata sha uku sha hudu sha biyar to mu ji falalolin wayannan kwanaki kuma ka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam albarka ya shi yake yi shi da kanshi amma mafi yawancin mu kaga idan ka ga wani ke haba haba wannan dole ne ko ba dole ba ya ba dole ba ne sai to a ah, kafara wa yake kanshi ka ji mu ke nawai kafara wa yake amma Allah ta mu ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amin amin amin yadda mutum ya rike ce abun amin amma aikin manzan Allah ba baya su kuma ka ka samu a cikin teji wallahi za ka samu mafi yawancin mu Allah kawai muke so sallallahu amma aikin shi ba masu ba ma ayyukan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi din da ya zaki ana sai shi amma aiki irin nashi ka sai wanda Allah ya dace لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة وذكر الله كثيرا فأقول جبابي بين أشتري ثلاثين الإمام النووي رحمه الله في باب استيباب صوم ثلاثة أيام من كل شهر مستحب لي كدنك أذني أكو دكون وتعب inda Allah mai girma ɗaukaka zai datar da kai azumi uku ko wata hala kaga za ce 3 times 10 ya zama tashi khalas wannan ya ya wadata in ma baka ƙara komai ba wannan ya wadace ka 3 times 10 Allah karimi ne masha Allah ladan da zai baka mafi karancin lada ana baka shi times 10 ne ina masu cash cash sun isa su zuba maka kudin ka so time ten ina masu cash flash ba an daga wasu mutane da yawa ba an kwantar da su ina masu telbiyu to har yanzu dai mutane ba su gane ba kuma ba sa so su gane ya ce ga ni transaction in ka ba da naira dubu goma sha kaza to za a zo a baka dubu arba'in to ya ce to ni ba dan caca ba ne ko dan caca shi ne zai kokarin a ah, dubu tala dubu sha uku za a baka nawa dubu arba'in sai mutum ya gaggawa dan caca ke amma kai ma matsayin ka na musulmi ba dan caca ba kuma Allah ce ya yallabi na amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam sai ce me rijisun wa min amali shaytan fajtanibuhu la'allakum tuflihun kamar da san me ake yi ne da mutum takamai to kuma ba sai kamata ce an sa maka fix riba ba dubu arba'in la ya ce iyakacin abin da aka samu to za a zo a raba ko ya fi dubu arba'in din ma misali a ce ana mining mining to kasan ana mining ko ana harkar fetur to lokaci za a samu miliyan ɗari ma to kan an samu miliyan ɗari sai a baka nawa miliyan hudu akan ka ba da hannun jari nawa 13,000 only kamar an sabu riba mai yawa za a yi baka miliyan hudu miliyan arba'in ma wallahi za a yi baka duk ja'i da ma kawai a rikin ya gaba a san me ake yi ba ko dai ana so a cuce hmm, a ɗan yi samfulin mutum ɗari ko mutum dubu suka ba da tashin tashin tawunan nawa ne kudin sai su buga ya kai miliyan kaza to a ciki idan mun san cire ko miliyan uku ne mu ɗan sassan musu sauran kawai mu kwantar da su ce a ah, ya yi kyau haka ya yi kyau haka to za ka ka satin farko sati na biyu ana babbayarwa sati na uku sati na hudu to sati na biyar ka sarari mai zai faru za su yi warawa sai za ka je ofis din ba wanda za ka gani ok har ban fara gudu ko alhamdulillah alhamdulillah ba ko za mu dinga faɗa ana ganin mu da kikai bane ai bugu mu san harkan kuɗi ba ai sai wannan qala Allahu qala rasulu kawai zai zani dangane ma wannan shi yan malamin da a wanda ne ka shi bai san harkan kuɗi ba kuma bayan shi ne ya karanta ya ayyuhal ladina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum na kun bil batili إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم kada ku kuskura ku kashe kawo kanku wannan kuma yana daga cikin hanyar kashe kai domin mutum ya bada kuɗi mai yawa sai ka ce an gudu mai sai hau gini shi hau yaya ya kashe kanshi wala taqtulu anfusakum inna allaha kana bikum rahima mutum da nabi wanda ce a to ni ba dan ta bane da ma ni kuma ba sun ɗan san banza ba ne a sai eh. mutum ya fara bayarwa Last in, last out. Na ƙarshe ba. Na ƙarshe, alas. Duka da irin wannan ya zo mu dinga nutsuwa jama'a, banda san banza, banda san banza. Da dole duka hanyar san banza ne. a ce an baka ka ba da takin tawagar sannan za ba ka tawagar a kan ne a kan son banza ba mun san hanyar kasuwanci ba kowa ya yi ba? sai eh, akwai abubuwan da za ka ɗan siya kuma ka ɗan samu riba alhamdulillah almuhim azumin uku kowane wata imamun nawa ya ce al-afdal fil ayyamin biyu wayannan uku. an fi so ka yi su kwanakin hasken farin wata kwanakin farin wata su ne wanda azali ta ashara rana na goma sha uku kaga daidai da yau ke kaga a yau matsayin ta alhamis daman ko ba sha uku a yau matsayin ta alhamis tana nan tana cin gashin kanta sai kuma matsayin ta na sha uku warrabi a ashara kwana na sha hudu ashara kwana na sha biyar. to irin kirgen mu na yanzu kaga sha uku da ce yau ce sha hudu ba gobe juma'a sha biyar ba ranar asabar ok to kaga tun da ka yi alhamis babu laifi ka yi da juma'a babu laifi amma juma'a ce ka yi ita ita kadai ne laifi asabar ba a asabar ma ka yi juma'a babu laifi ka yi ta tare da juma'a juma'a tare da mai asabar duk ce akwai maganganun malamai akan azumin asabar Gama dai maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta warware komai da komai kisan juwayriya radiyallahu anha yace asumti amsi ya same ta tana azumi ranar juma'a ne sai ce asumti amsi a jiya kin yi azumi jiya kin yi azumi sai ta ce a tasumina gadan to ya zaki ki gobe in an ce jimma gobe yaushe nan? asabar ta ce a to manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace kawai ta karya azuminta azumin ya baci saboda me ta yi juma'a kadai ka ganda ta yi yaushe alhamis da juma'a zai ce ta karya a inda kuma za ta yi juma'a din da asabar babu ne wannan matsalar matsala ce da tsakiya musamman a gurin malamai sun dade da hallale ta azumin asabar da ma kaga mu har yanzu dai bamu gama gane azumin asabar tunda yawanci mu yan social media ne ko sai an ji a rikita ka a can sai kuma kai ka zo ka rikita mu sai an tsani kilin ɗan ƙanƙani ce a azumin asabar haramun ne bid'a ne menene menene to sai kuma ka ce sai ka zo kana ta tambaya wannan da mun nutsu ai matsalar tana da sauki in an bi maganganun malamai musamman wani wato arafa can da ta zo sai ta zo ranar yaushe asabar sai kuma ga wani clip nan na malam malam albani shi ma ɗin kamar yana ɗan zafin kai a cikin clip din yana cewa bda bda bda shi a wani malami ne daga cikin magabata ce bidi'a ne azumi ranar ranar asabar to da in kai bincike kai bincike ok ha matsalar tana bukatar kuma da izinin Allah a lokacin da an ci faɗakarwa to Allah wani sai kaga ya zo ya buga ma gidan ƙarfe goma kusan sha ɗaya wai me yake bukata wai da Allah shi ga wani fiye nan wai gobe za a tashi da azumi ne ko ba za a tashi ba sai wannan kuma karatu a masallatai an ta sha karatu an ta kara wannan satin gaba ɗaya zaka samu abin da muke ta tirin ne kuma mutane ba sa saurara sai a rikita shi a social media mu kuma zai zai me ya rikita mu ya dame mu to ya kamata irin wannan ya taso a dinga saurara kawai ko ta hanyar whatsapp kuma a najeriya ba aka samu ba ɗalibin ilimi sai ba ba kowa yana irin nashi kokari to da wannan kenan kwanaki uku kenan yaushe da yaushe alhamis yau kenan juma'a gobe asabar jibi to za mu ɗauki wasu hadisai a gurguje a gurguje hadisin farko da na biyu kusan iri ɗaya suke an abi hurairah radiyallahu anhu qala awsani khalili sallallahu alaihi wasallam bi thalathin ce masoyina manzon Allah sallallahu alaihi ya mun wasiya da abubuwa uku wasiyoyin guda uku su ne na farko siyami talatati ayyamin min kulli shahr ka dinga azumi uku kowane wata ka wannan lalata ayyini ke ko an ce uku kowane wata to diyan da ya sawaka imma ukun ka sa su 13 14 15 in ba za ka iya haka ba to yadda ya sawaka ba ka kawai in ce goma farko rana ɗaya ta daga ɗaya zuwa goma ga wata rana ɗaya kaga ya tura riga sun yi siya ce sai ce to daga goma sha ɗaya zuwa ashirin yau satin tsakiya ke da muke ci goma tsakiya rana ɗaya to sannan goma ƙarshe kwana ɗaya a duk kwana goma kawai sai ka zaɓi na kwana ɗaya tak amma imamu ne yake al'afdalu sawmuha fil ayyamin bidi abin da ya fi kawai kai tatin 14 15 to na farko ke sai raka'a biyu na walaha in dinga wikiri kafin ki kwanta wai ga wasu yoyi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam guda uku na farko ne azumi uku ko wata kaga 3 sai me sai 2 rakatai duha sai me sai 1 ok mun ka jerin tashi a hankalce lissafin 3 2 1 kenan 3 2 1 3 2 1 me 3 azumi uku ko wata menene 2 raka'atay duha menene wan an ukira qabla an ana an gama kaga hadisin ma ba sai ka tsaya kana ta wahala mai hatin shi a hankalke ka fahimci me yake hadisin muttafaqun alayhi abu darda shi ma ke ke faɗa awsani habibi awsani habibi masoyina manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya mu wasiya da abubuwa guda uku lan a ada'ahunna ma ishtu zama koyon gaskiya ce ba zan taɓa barin wannan wasiya ba matakan ina nan a rayu zan yi aiki da su siyami talatati ayyamin min kulli shaha. azumi uku kowane wata azumi uku kowane wata dan kira hannu a kasa da fe da hannun hagu siyami talatati ayyamin min kulli shaha. azumi uku kowane wata rajibu ya ce ba zai taɓa bari in dai yana raye wata ukun yana nan kullum kullum mana duk wata sai ya yi azumi uku ke wannan su ne masoyan gaskiya bai ka ga mutum yana cin mutuncin manzan Allah ma wai yana cewa shi ne masoyin manzan Allah gaskiya ka ji wani ya ce wai ko manzan Allah ya hana su sai sun yi ko manzan Allah ya hana shi sai ya yi wannan masoyin gaskiya ne kuwa na wallahi ba ka ce kan manzan Allah ba sallallahu alaihi wasallam in dai manzan Allah ya hana wallahi ba za mu ba da ba ko manzan Allah ya hana sai sun yi to kaga wannan zina kuma irin zina sai wai mu ne makiyan manzan Allah makiyan manzan Allah aka ji biyayya manzan Allah to insha Allah zai ba ka faɗa kuma malaiku su rubuta sai an matsa baki ka ka mai ta gobe kiya wai su waye makiyan manzo Allah ma su cewa la kana lakum fi rasulillahi uswatul hasana su ne makiyan manzon Allah ko da suke cewa ko manzan Allah ya hana ce sun yi su ne makiyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to sai giri daya azumi uku ko wata sallan walaha in dinga witiri kafin kwanta rawahu muslim hadisi na ku da imamu nawawi ya ka mana daga abdullahi ibn amr ibn al-am shi wannan sahabi ne mai yawan ibada shi da kullum kullum azumi ne kawai kullum da kullum azumi yake yi mana babu hutu kenan a cikin al'amari kaga ibadar kamar ta yi yaya ha ta yi yawa annan sallah sai mai an dakatar da shi kai to kai yau gobe ka sha mana sai ya rasul wallahi na fi karfin haka na fi karfin haka da ma ka kai sai dai harkar duniya ne ka ce kai na ta karfin haka amma ibada ba ba abin da ka kai daidai ka tsaya kai na fula raka a biyu bayan an yi sallah sun fi ka. wa Salatu ala ifri salatin la lahu bainahuma kitabun fi ilmihi ba ka iyawa ba na iyawa shi dan ya fi karfi na wannan bangaren to ma ka ji shi ba zai taɓa barin ba ce ya rasulullah na fi karfin haka ya ce babu abin da ya bi wannan wannan shine azumin annabi dawud alaihi salam to Allah ya kai ci gaba har tsufan shi yayi yau gobe sha yayi yau gobe sha yayi yau gobe sha a ƙarshe da ya ce ya daita ni qabiltu rufsatan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ya kai nuna da ma na karɓi rangwamen manzon Allah mana sallallahu alaihi wasallam ya ce ni azumi uku kawai ya wadace ni tun samartakan shi ba har yanzu bai bar duniya haka yake ba yau ya yi gobe sha yau ya yi gobe sha to ga wannan su ne hannun musu bishara da aljanna ce ma sha Allah Allahu akbar ya ga jin abin da muka iya kenan Allahu akbar sai ai kafara a wuce shi kenan in na dariya ne ayi dariya an wuce shi kenan ni ba zan yi kokarin yi kwaikwayo ba shi kenan shi ya shiga aljanna ni kuma Allahu ya alamu to shi wannan abdullahi ibn amr ibn al-as yace annabi sallallahu alaihi wasallam yace sawmu salatati ayyamin min kulli shahr sawmu dahri kulli in Allah ya tada kai kai uku uku kawai ko wata to yana daidai da kamar kayi azumin shekarar ne gaba daya domin za a ce 3 times 10 tati, 3 times 10 tati, 3 times 10 30 ramadan zai zama maka bonus kenan masha Allah domin da ba ramadan shi ma za ka yi 3 din Gaba sai aka zama a ah, ramadan ai farilla ne zai to tunda ka saba za ce shi ma kaman kayi sai zama kaman kayi azumin shekara gaba daya hadisi na hudu to shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi da kanshi yana azumi uku ne ga wata yar jarida ta tafi gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tana binciken kwakwa mu'ada al-adawiyya annaha sa'alat Aisha radiyallahu anha tambaya a kai kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu min kulli ta thalathata Wai da gaske ne Aisha radiyallahu anha manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wata sai azumi qalat na'am ayyuhu tabbas duk wata annabi sallallahu alaihi wasallam sai azumi sai na maka yin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace a ah, kafara wa yake kaina wa na kashi ai ba abi na kai Ramadan to shi bai san komai ba sai dai azumin ramadana ran azumin ramadana ba da unguni ba wallahi da unguni wani suke yi shi to maka ji manzon Allah sallallahu alaihi yana azumi uku duk wata na nafila ce eh to sai ta sake tambaya min ayi shahri kana yasumu to ya azumin nashi yake oke a farkon wata ne ko a tsakiya ne ko a gaji aisha radiyallahu anha ke cewa lam yakun yubali min ayi shahri yasumu ai annabi sallallahu alaihi wasallam baya da ya bar abun kawai a buɗe to kaga shi ke nan tunda ya bar shi a buɗe kai ma kawai yadda ka zaka ga zaka iya a farkon watan ne a tsakiyar watan ne a ƙarshen watan ne a jere ne a rarrabe ne yi kokari dai kar watan ya mutu face sai kai azumi nawa rawahu muslim hadisi na biyar da imamu nawawi ka mana hadisin abu dhar al-ghifari abu dhar al-ghifari akwai tarin wasiyoyin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga wannan sahabi masha Allah to daga cikin wasiyoyin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da Abu Zar al-Ghifari yace mai idza qumta min ash-shahri thalathan da man ka saba azumi amma za ka yi azumi uku a kowane wata to fa qum thalatha asharata ranar goma sha uku kaga da imamu nawawi ce al-afdalu sawmuha fil ayyamil bidi mafi fiji kai a kwanakin hasken farin wata saboda annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya zaba ce in za ka yi azumi uku to ka sanya zuwa wannan kwanakin wa arba'a asharata da goma sha hudu wa khamsa asharata sha biyar kuke a lissafin mu yanzu yau alhamis gobe juma'a sai kuma ranar asabar kuma mun sha karanta azumin juma'a akwai balala musamman annan sana sai khamsun man amila hunna fi yawmin katabahu Allah min ahli janna khamsun man amila hunna fi yawmin abubuwa bai ruwan da ya kata su a rana katabahu Allah min ahli janna man fama yawmal jumu'a duk wanda ya azumi juma'a to kanka ka dace ka yau gobe fa ai gobe ma insha Allah ce a gobe ma insha Allah zan waraha ila juma'a ka tafi juma'a biyu kenan wa ada maridan ka bi ka da wani mara lafiya na hudu wa shahida janazatan kamar shine mai dan wahala to kaga daga yau zuwa dai daga dare in akwai janaza ko a nesa ko a kusa to sai a sanar da yan uwa musamman masu azumi musamman wanda suka san wannan hadisi dan yayi kokari yayi risarin cikin wa yan aljanna an gama ka halarci janaza sai kuma ka yanta bawa a biyar an gama to dodon kenan ya ce ka yi azumi uku a kowane wata sha uku sha uku sha biyar to asabar ɗin ko ba ka yi ba babu ne bar asabar ɗin amma alhamis juma'a ma sha Allah to kaga sai ka sake samun wata rana daban in ma kai ukun za su ba wahala kenan a jere to shi ke ka yi biyu ɗayan ka cilla shi wani wuri can a ce dai a watan sai ka yi azumi nawa uku ka ce ka bar watan ya wuce ba tare da mutum ya yi azumi uku ba shi ne kawai dama abin da ke nema hadisi na shida daga ƙatada. imamu nawa ya ce ƙatada? amma wasu malamai suke ce a kudama kudama eh annan ya ce ƙatada. ya zo a cikin at-tabaqatul kubra qudama qudama ibnu milhan yace wa yuqalu inna kudama tasifun wai kuma suna ce a kuskure ne a ce kudama amma yadda ya zo a cikin sunanul kubara na imamun nasa'i ya zo ta hanyar malik ibnu kudama ibnu milha to kaga baban sunan wa kenan abdulmalik ibnu kudama to baban zai wa kenan kudama ke da ibnu minha almizi yake fada a cikin tarjaman shi a cikin tahzibul kamal yace lahu hadithun wahidun hada sahabi lahu hadithun wahidun عن النبي sallallahu alaihi wasallam fi في صوم البيض dan albarka hadithi ke kwalle ke shi to ni zai tambayi kai na ni hadisi nawa ne ke shi hadisi nawa nawa rayu daga gurbin Allah sallallahu alaihi wasallam ko daya an gwamnu ka kaba waye waye hadisi ɗaya daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba mu kamar shi ma sha Allah ya hadda Allah sallallahu alaihi wasallam yayi waye hadisi da ai falala ce ba to shi wannan kudama ibnu milhan imamu nawawi kuma yace qatada ibnu milhan almuhim mun gane shi dai imma ka ce mai kudama ko ka ce qatada amma dan milhan bai babu shikali إذ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بصيام أيام بيض من زن الله صلى الله عليه وسلم أنا أمرتم لأجل kwanakin hasken farin wata kawai ke na al'amarin a gurin sahabbai sananne ne ke wani su ranaku ne ranakun hasken farin wata talata asharata ranar goma sha yau ke nan ba وأربع عشرة غوب الجمعة وخمس عشرة رانا الأسبر رواه أبو داود إمام أبو داود يروي سنة حديث في حديث كثير إمام النووي يكاو رحمه الله يتعلق الله في مجرد أزم كوانتي كنا مسمى على كل أزم قروة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله كان تدل على الدوام والاستمرار من ذن الله صلى الله عليه وسلم يا كتنشي لا يفتر أيام البيض in wa'ina ranakun hasken farin wannan suka zo annabi sallallahu alaihi wasallam baya taba shan ruwa balle ne ce zai ci imame da ruwan lipton la la yusiru ayyamal fi hadarin wala safarin fi habarin in yana zaman gida azumi ne sha uku sha uku, sha biyar kai wala safari kai ko yana cin tafiya ba a ce tafiya ta kama shi amma ranar sha uku sha uku, sha biyar to duk dai haka annan kaza zai yana ɗaukar azumi rawahu nasa'i bi isnadin hasan kana ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba dole ce shine first class wani shiga aljanna ba mu kuma zauna sai da ihu sai sunna ta bid'a san wanda ya ce ya kana Allahu akbar shi kenan sunna ta mu nan, haka manzon Allah ya sunna da daga hannu da kabbar wannan ma rashin tunani ne jama'a haka larawa suke masu su ne duk wanda ya daga hannu Allahu akbar wa Kabiru kabbiru takbira Allahu akbar kai da zai su ali tsaye an zauna kowa kai shi yana haka an tsaye kai daidai da tari ma yana yi waka ne shi tari amma mu kai an zauna warga wargafi sunna sa bidiya ta ihu sai gari ya waye Allah ba da lada kuma wani kafin ya zo gurin wasan zai da kwale ba ba ilu ku bane suke zuwa gurin wasan ta ihu kawai kana ce a ah, karatun qur'ani yake kake irin wannan ihu to kokarwar daman ba daidai take ba to jama'a da Allah mu yi tsoron Allah mu sunnonin ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam to ga wani su tabwi na malaman hadisi kage yanzu mun dauko a guri dai ne ko imamun nawawi ce a ah, wannan ya kamata ne ma dan dan karamin ko littafi dan kankani mana ce oke ga yanzu na fara tsara shi na ce menene ayyamul bibi abu na biyu siyamu fi ayyamin min kulli shahr hadisan da suka zo kawai ka dinga azumi uku kowane wata ba tara an kayyade maka ba sai kuma al-ahadithul warida fi ayyamil bidh hadisan da suka zo nasi nasi sha uku sha uku sha biyar sai kuma al-ahadithul warida fi sawmi thalathati ayyamin bila ne. ba tare da an ayyana maka kwanakin ba kawai a ce bai kai uku kawai sai kuma tafwibul a'imma li hadithi siyami thalathati ayyamin min kulli sha. malaman hadisi suke kawo babi babi don sun yi mutu da al'amarin mafita sai kuma da wadawa dawa cikin a'imma malamai da suke riwaya suka rawaito hadisi sai mazahibul fuqaha mazhaban malaman fiqh akan azumin fi ayyam min kulli shahr musamman ayyamul bidhi hukumu salata fi ayyam min kulli shahr mutafarriqa shin ya halatta kai shi a rarrabe ya halatta ba sai kuma fa'idar azumin wa'annan kwanakin ayyamul bayd ilmiyan a ilmance ina fa'idan shi sai kuma abu na goma yadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yake kiyaye azumin uku kowane wata Manzan Allah sallallahu alaihi yanzu dai wannan hadisi na kashi ya shi muku hadisin wa hadisin Abdullahi ibn Abbas sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya shan ruwa a wayannan kwanakin ayyamul bizi guda uku imma yana cikin zaman gida ko ma yana tafiya to ga wani suka buyi na malaman hadisi ba ɗauki ko da littafi goma kaga abin balalle lallai ashe al'amarin yana da muhimmanci to ni kar a bar ni kawai wajen cin dumami da ni cin dumami da ruwan hmm? kuma mutane da yawa suna samun ci da madara ne eh? kai ka san madaran awu ma nawa ne madaran awu awu ba awu abinda kwanakin ba muke sai shi ɗari uku ɗari uku ba ɗari biyu da hamsin yanzu madaran awu wani mudu ya kai na dubu biyu da ɗari biyar ba dubu biyu da ɗari biyar dubu biyu da ɗari biyar to abin da ya koya yana son yadda yake so ne kawai wani ya ce ma da ɗari biyar wani da ɗari shida za ka sai abu jiya da daddare in ka koma gobe da safe kuma wallahi ba sabon kaya ɗauko ba kawai sai ce an ƙara to ina za je mu yan Najeriya nan da irin wannan mugunta ina Likton. to fiye wata ma tun an ƙara mai fiye wata don an ƙara naira ashirin ko talatin to shi kenan an ƙara talatin sai kuma su ce a'a a yanzu guda ɗaya goma naira ashirin saboda salama irin na ɗan Najeriya yanzu na yin siya wannan ɗari da talatin nawa ne za a siyar kenan an siya ɗaya ɗaya ɗari biyu ok ribar naira saba'in ya mai kada to a ta tara kuɗin sai maka sai kayi kuɗin in Allah yake ba za ka yi ba sai maka ko sai kayi duk zalamin ka wallahi kuɗin ba zai zo kuma ka ta tara wallahi babu albarka abin da yake damun da ke to kaga dai wanda a mai kuma ce wai ruwan lifton ni yi bai yi zan Allah sallallahu alaihi mu duba sahih bukhari kamar sharhin sayyid bukhari da ibnu battal irshadu sari umdatul kari fatul bari duk sun yi kafirin wannan babin babi na hamsin da hudu babu siyami ayyamin biyu azumin kwanakin hasken farin wata mu je tsaye muslim shi ma yace istihbabu siyami salatati ayyamin min kulli shahr kitabu siyam kai azumi uku ko wata mu je gurin Abu Dawud da albarka babu fi sawmi salati min kulli shahr azumi uku ko wata mu je gurin imamu bi dan albarka babu ma a fi sawmi thalathati ayyamin min kulli shahr azmi uku wata mu tafi gurin imamu nasa'i babu sawmi thalathati ayyamin min ash shahr azmin kwana uku ko wata ya kawo hadisin Abu dar Abu Huraira sai sake ce mana babu kaifa yasumu thalathati ayyamin min kulli shahr to ya za ka yi azumin ne ya za ka yi to ga kenan ka sa shi 13 14 15 a jere kenan ibnu mada shi ne na shida shi ne ɗan auda ke na cikin asabu kutubu sitta amma ba shi ba sun girme shi wanda wanda ɗan autansu shi ne wa imamun da sa'i shi ne ƙarshe wajen rasuwa to amma wajen martabar littafin sai a ce ibnu mada shi ne ɗan auta hmm? amma wajen shekaru ibnu mada ya girme imamun da sa'i ibnu maja ya riga imamun nasa'i rasuwa imamun nasa'i shine karshen su su shi da na wajen rasuwa ogan kwata-kwata kuma shine imamu bukhari shi kuma shine ya girbe su ya riga su rasuwa To ogan oga kuma shine imamu malik kankakke masha Allah gaba ɗayan su kuma ɗaliban ɗaliban shi duk su imamu bukhari da ake ji da su ba su imamu muslim abu dawud bin bili na ibnu maja duk ɗaliban ɗaliban imamu malik tuwai wai oga kwata kwata kenan imamu malik rahimahullah kamar sai dai littafin shi kuma zai zama ba shi ba ne koli koli zalika fadlullahi yuti man sha. kamar ko shi bukari ya zai imamu ba waye daliban imamu mali su ne malaman bukari shi bukari bai zai yi wa da gurin imamu ba ina wani shi sai dai yi wa da gurin ɗaliban mali. ɗaliban malik kuma su ne malamai shi imam muslim ma haka to almayin ibnu malik shi ne na ƙarshe a cikin kitabun siyam yace babu ma ja'a fi siyami thalathati ayyamin min kulli shahr ga imam an-nawawi min kafir din daga gurin shi ma muka fara yace babu fi sibabi sawmi thalathati ayyamin min kulli shahr wal afdalu sawmuha fil ayyamil bayd kai azumi uku ko wata amma mafi mafifici ka yi shi a ranakun hasken farin wata in ka duba riyadu salim da sharhohi shi duka sun yi kafin din haka kamar dalilul farihi li turuqi ribati riyadu salihin sharhi kutaymin shi ma ya kafin wannan ba. al-munziri dan albarka a cikin targhib wa tarhib yace at-targhib fi sawm thalathati ayyamin min kulli shahrin siyama al-ayyam al-bid musamman kwanakin hasken farin wata ka duba shi a cikin at wata wa da kuma littafin da aka yi da akan at-targhib wa tarhib kamar sahihu at-targhib wa tarhib ibnu kuzaima ahlus sunan gaskiya ya ce babu ibadu siyami hadhihi al-ayyam ath-thalatha mustahabbi ne ga azumi wannan kwanaki uku min kulli shahr ayyam al min ha? sha uku sha uku sha biyar ibnu hibban shi ma yace zikrul amri bi siyamil ayyam zikru zikrul amri bi siyami ayyamil bidi yawa ambata maka mustahabi ne kai azumin kwanakin hasken farin wata yace zikru istibabi lil mar'i an yaj'al hadhihi ayyam thalatha ayyam al bidi an fito ka sanya su a wannan kwanaki 13 14 15 mu je malami na goma sha ɗaya imamun bai haƙi a cikin al'ummar kubra اتباب صوم ثلاثه ايام من كل شهر كذا ده كما يرمى اتفاقي صوم ثلاثه ايام من كل شهر ما لم يقوم مشاهد بيو يوكي كده نيل الاوطار نيل الاوطار شرمي شرمي نيل الاوطار شرمي سكت شرمي منتقى الاخبار shi ma ta babi sauku ayyamin biri azumin kwanakin hasken farin wata wa sauku talatati ayyamin min kulli shahri sai ka je gurin imamu darimi imamu darimi shine abdullahi ibn abdurrahman abdullahi ibn abdurrahman shi ma ya sa babu a cikin zulmul jari a shi nan Sheikh Ahmad yana karanta shi a ina a Kano ba kan kaje da suke karatu a Kano ko masha Allah duk kutubu sita an karance su eh sai Bukhari sai Muslim sunan Abi Dawud bi na Sa'i Ibn Majah duk an zo an karanta muwafa a an gaba darimi ma a shi an gama ma darimi yanzu ana shirku sunna na imamun bagawi to za ka haɗa fahimtar su da sunna da mu in zafin kai sunna san bidi'a san duk wanda ya yi haɗa Allahu akbar kai zan haɗa kaina da su ina duk azabar da ladi suna nan a majalisi kuma haka ga kamar an tashi a masallacin juma'a masha Allah kabori da ce ne Allah ya ba su shi a gurin kuma sun mutu. wani zuwan laifin mutu da dadewa yanzu ka kalli bidiyo na sayi bukari da ba ana sa shi a nan garin ba wallahi cikin yana ɗan yanki fiye da shekara ashirin zuwa talatin nake ga ake sa wannan karatun nashi a NTA Jos ce oke NTA wannan karatun waye wani ima a ah, Dr. Ahmad a ah, daga ina daga Kano oke wai daga Kano ba aka yi sponsorship a sa wa mutumin Jos shi ma ya ɗan sha sunna Allah sauwaka mutumin Jos mutumin jos hash sai a hankali gaba ɗaya kuma ya zama nan zai kawai kara jibi kawai waɗansu abu da awon mata ɗan yaɗu ne na ba mu iya ba wani sai wani ne daga kano zai ɗauki ne sponsorship ce to a samu zuwa nta jos ka duba ne wai daga kano za ce ko a wiki, mu ba za mu yi ɗaukar karatunmu ba ya ce a ah, alhaji shehu ashaka hafizahullah shi zai ba da miliyan da wani abu idan Allah ku dinga sa karatu sai eh, duk jimma wata shekarun baya baya ba ya yi fitin da ya kare kuma wani mutumin da ya yi haka mana ba mu da zuciya ba mu iya ba sai da ta jin wake wake na lillahi wa inna ilaihi rajin to zulmud darimi shi ma ya sa babi babi Talata ta iya min kulli shahr littafi na goma sha hudu akwai abdul mu'min ibn khalaf ad-dinyawi littafin na yana da kima sosai sunan littafin al-matjar rabi al fi thawabi al-amal salih yau kana so kai kasuwanci mai riba kaza oke kaza ladan shi kaza kaza ladan shi kaza kaza ladan shi kaza to ka tuntubi wannan littafin shi ya bambanta da at-targhib wa tarhib domin at-targhib kwadaitarwa at-tarhib tsoratarwa shi kuma wannan kawai ne kwadaitarwa ne kawai aljanna aljanna aljanna to shi ma ya sa babi a gurin yace sawab man samal ayyamal bi ladan wanda yake azumtan kwanakin hasken farin wata littafi da goma sha biyar sai mu dakata a kan shi a cikin al-muslim bi mustaqarat ala sahih imam muslim na alhafin ahmad ibn abdullah da aka fi shi da abu nu'ayi shi ma ba ma zuke rafi fadli sauri da wuri da alaihi salam wa salatati ayyamin min kulli sha falalar azumin annabi dawo azumin annabi dawo ba shine kai yau gobe ka sha kai yau gobe ka sha to sannan kuma da azumi uku kowane wata to kaji dai malamai suna ta kawo wannan badi badi badi dangane da azumi uku ko wata to zai rage mana aiki ne aikace ba wai fafatu da baki ba yi kokari yau din kawai tunda baka karya ba ka yi ko kawai ko baka yi kawai ba ba ne yau ka ce to ya Allah ma zan bi yunwa ya Allah ko ta ƙwasa ta za ta tashi ya Allah ka gusar min da ita shi ke kenan gama ka yi tawakkuli tsakaninka da Allah wallahi sai Allah ce ke ulsa dakata yau karki motsa ba ya amarin shi kun fa kuno an gama yace to ya Allah ka kira ta irin yau insha Allah ya Allah zan yi kokarin azumi ya Allah ka dakatar min da wannan nan Allah ce ki kursa dakata ta yi ta motsa wallahi ba ta isa ba da wani ya ce kursa ana mai magana azumi ko wata kursa kursa hmm? gemban ciki gyamban ciki to shikenan ya ce motsa sai ka kana ta ci kuma ta motsa wallahi to in nayi ma wallahi na ma na. in kun yi kuma kun ma kanku duk wanda ya yi dai ya ma kan shi in ita ce an fi ta ji ta yi ta ma kanta in su ne suka yi sun ma kansu in shi ne ya yi ya ma kan shi duk wanda ya yi ya ma kan shi to irin wannan zai ba za ka zo ka samu a kiyama kuma mutum yana dama ya komi ya rinke ni ya komi ya rinke ni kaddamtu bi hayaki to Allah bai gima ya samu dace fi duniya akhirah اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين العظيم ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا ومتينا باسماعنا وصالنا وقوتنا ما اعزتنا وبأزواجك بينا واجعل ثارنا من ظلمنا وانصرنا على من عدانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wala akwai wanda ke neman taimako ba wa kuma don cikin wani da